wancan zama mun nazarin fasalin da yake yin bayani akan muzabana wato wato cucuju nake a sai da majihuli da majihuli ko majihuli da ma'alumi ta hanyar sai da ɗanye da busashe ta hanyar sai da nonon da ba a cire komai a jikinsa ba da wani ɓangare na daga abin da aka cire daga jikin shi kaman cinikin nono da dakashi kaman cinikin nono da kumfansa wato a farari kaman cinikin nono da man shanu duk ba yadda ba amma kindurmo da kindurmo an yadda haka nan nonon nonan raƙumi da yake ba a cire mai shi ma cinikin nonon raƙumi da nonon raƙumi an yadda haka nan gari da kullu wannan cutu juna ne ba dole ba ne in ka sai gari aka yi canjin gari da kullu ya ba da abin da ake nema ko nama da dabba a tsaye ko jinsin kifi bandaje wanda aka bude shi rana ta busar da shi da ɗanye ba a yadda ba sai dai in an busar da shi ne da abin da ɗan adam ya sana'anta wato mai kifin ne ya gasa sai ya busar da shi wannan wurin za ka iya zuwa ka ba da kifi ɗanye a baka kifi busasshe amma wanda aka yi gashi na wuta kenan sai ku yarjejeniya sai yadda mai gasashen ya ɗiba ya baka hakanan gumammen shinkafa da wadda ba a guma ta ba ko gumamman alkama da wadda ba a guma ta ba ko ba yadda a yi musanyensu ba haka nan soyayyen gari da wanda ba a soya shi ba haka nan duka da waɗannan jinsin mun karanta shi to sai wasu kalmomi wanda yake yana da alaƙa da wannan wato nau'o'in ciniki ne wanda su ma duk ba yadda ba sai malam ya ce walmulamasa luzumuhu lamsi. wato cinikin kasuwancin da yake sharaɗin in sai da ka saya shi ne ka taɓa ko da taɓawan bai wadatar da ka tantance abin ba to ka saya to wannan ba a yadda ba wato in ce maka ga hula ko wani kaya abinda nake bukata ka taɓa dai ka ga shi ne ko eh to shi kenan ka saya akwai lokacin da mulamasa cinikin mulamasa yake zama ya halatta an kawo maka kaya wani kayan ko wani yadin taɓa shi da hannu kawai shafan saman shi zai wadatar da kai saboda kasan shi cewa wannan yadin lafiyan shi lau to in haka ne to ba kumi amma idan ya zama shafan bai wadatarwa amma kuma in ka taɓan tun da dai ka taɓa ka tsaya to ba a yadda ba wannan shi ne mulamasar da ba a yarda ba amma mulamasa tabbas nau'i ne na ciniki wanda shari'a ya yarda da shi in an ka maka kaya ka taba ka tabbatar wal munabaza wa hiya ludumuhu bin nabi munabaza shi ma ba yarda ba shine isowan kaya kaya ya isu zuwa gare ka eh shikenan munabaza shine zan zan siffanta maka kaya kaya na wurina in dai wannan kayan na kawo shi shi ka saya kaga shi ma a fuskan da ya halatta ya halatta ka sai kaya ba kaya a wurin a siffan da siffa amma in an kawo maka sharaɗi shi ne sai ka bincika wannan siffan ya cika siffan eh shi nan ciniki ya kulli ku shi wannan ba ka ba bincike tun da dai kayan ya iso ne na gama na sun ce kayan bai zo bane ka ce kaya ya zo to ai akwai sauran bangarorin da basu gaba ce kai ba ruwanka sai dai kisan da ka riga ka kawo kaya an riga an sa shine muna baza to duka waɗannan cinikin guda biyu suna da ɗan fuskokinsu da ake iya yadda da su inda an cika sharaɗin to amma babban matsalan rashin cika sharaɗin shine ya sanya ba za a karɓe su ba wa bai'ul hasa sai cinikin carabke shi hasa shi ne wato cinikin jifa cinikin carabke wa huwa luzumuhu bi suqutiha min yadihi aw fi ma tasqutu alayhi an baka kaya wato amma za a kulla cinikin ne da carabke wannan ta ne shi ba nau'i ne ciniki wato in aka yi jifa wanda jifan ya fada kan shi ka saya to wannan shi ma ba yadda ba wa bai'ata ne fi bai'atin wahidatin ciniki biyu a cikin ciniki guda shi ma ba karba ba wa huwa luzumu bi ahadi thamanaini ne fi musmanin wahidin shine tabbatan ciniki da ɗayan kuɗi biyu kuma kuɗi biyun daban-daban suke sannan abin sai dawon guda ɗaya wato ga kayana na kawo in kana da kuɗi a hannu kawo dubu goma in sai an jima ko sai da yamma kawo dubu sha biyar kaga abu guda amma kuɗin shi biyu to duka biyun ne duka kudin biyun ba a yadda da su ba da na farkon da na biyun ba a karba ba Au ahadi musmanaini mukhtalifataini bi thamanin wahiri, ko kuma abubuwa guda biyu ne ba masu da alaka da juna amma a ce duk wanda ka dauka kudin iri ɗaya ne yau ba yadda ba a raba su tun da abin ba iri ɗaya ba ne a cikin kowanne wato kenan idan ka ga abubuwa guda biyu ko uku baka cewa duk an hada a yi maka ciniki shi kuma ya hada ya baka kuɗi guda a lissafa kowanne daban-daban abu abun a hankali harkan kuɗi ne wadainin bidainin shi ma ba yadda ba a sai da bashi bashi wato kana bi na bashi naira dubu naira dubu ɗari ƙila ka ga lalura ta kama ni ba ni iya biya sai ka sai damu wani ka ɗauko shi da kai da shi ku zo ka ce wani kana bi na dubu ɗari in ce eh to yanzu ya koma wannan za ka biya na sai damu shi kai kuma da kai da shi sai ku je ku ciniki sai ci to ya sai wannan bashi ko dubu tamanin ko dubu casa'in ko dubu saba'in sai ce maka amma ka yi haƙuri bashi sai ƙarshen wata to ba yadda ba ƙila kai ka ce eh ya ba ka kuɗin ka fi shi saboda ka ga shi yana da samu in ya ce maka gobe ko jibi ko ƙarshen wata zai iya biya ni kuma ina cikin lalura da ƙila ba zan iya biya ba yanzu kila sai baki kaga an ka koma da bashin kan shi shi zai saurin biya saboda ka sai ka koma da shi kan shi to amma shi kuma da ya tashi sai ya saye shi bashi to ba sai da bashi bashi wa bai'un wa shar'un munaqidun da ciniki da sharadi <clears throat> ko ma ta kila sharadin a kuskure sharadi mai warware kai halin da ka samu kayan wato mutum ya zo ya saida maka kaya ka samu kayan ne ta sharaɗin ya saya maka ka saya a hannun shi amma shi sai ce ni gaskiya wannan dabban ina son wanda zai saya ne amma ku shi ba zai sayar ba ko wannan kayan ina so in saida ma wanda in ya saya shi ba zai shi lalle ga yadda zai yi da shi wato mutum ya saida ma kaya kuma ya biya maka yadda za ka yi da kayan ai ana samun irin wannan wani ma zai sai da muka yaji sai amma ni yana son wannan yadin zai kyau da dinki idi ka zane da sharadi in na sai da muka wannan kayan to jallabi rigan yadin jallabi Allah ka dinka fara shi ya ma fadan dama dama to amma ko shi ya za ya sai da maka kawo maka sharadi kuma ina ruwan shi ai kana iya siyan kayan ma da sunan jallabiyan zaka dinka ka je a wurin shakon telan ka ga wani dinkin da ya fi shi kake kai a ce ana yayin wannan kalan buba din a dinka min wannan buban misali to shine malam ya ce mutum ya sai da kaya <clears throat> ya gaba maka sharaɗi to ba a yadda ba musamman ma sharaɗi monakil ya sai da ma kaya ce kai ba za ta sayar ba a ah, to in ba da sai da sayarwa ba shi ya samu wa bai'un wa salafun shi ma ba a yadda ba a haɗa ciniki da bashi zo wurinka ina neman bashin naira dubu ɗari misali sannan kuma in kawo maka hajin sayarwa ina gaba za ka iya bani bashin dubu ɗarin ba amma da zan zo da kaya ka saya to kuma sai ka cika man kuɗi to ba yadda ba ai a wannan lokacin sai ka gina maka sai kayan kana iya cewa to shi kenan yanzu zan dubu ɗari ga dubu ɗari zan baka bashi wannan kayan naka kuma na siye shi a dubu talatin ai zai yiwu kai kuma tun da kana ga za ka samu bukatanka sai ka saki kawai kila kuma kayanka ya kai dubu hamsin ko dubu sittin ma to amma tun da dai zai baka bashin to shi kenan ka saki kayan in shari'a ba ta san irin wannan wannan cutarwa ne in wasalar ba yadda ba sai dai ka kawo mashi kaya ku tsadan kaya in ka saya in ya saya ka kirga kuɗi suka ce kashi kuɗin nan ku bai ishe ni ba asali ina buƙatan kaza ne yanzu da Allah ka taimake ni da kaza ba shi misali ka kawo kayan ka kun ta ciniki ya siye shi naira dubu arba'in ko naira dubu hamsin ko naira dubu sittin misali ka kirga kuɗinka kuɗinka sun cika sai ka ce kashi kuɗin nan ku dubu ɗari na so in samu yanzu ka taimake ni ka bani rancen dubu arba'in kaga kamar yadda sai ya ga dama ya baka kuma yanzu ya riga ya sai kaya an riga kayanka ya yi daraja amma ka je ku kulla abu biyu ku ce ina so ka sai wannan kayan kuma za ka bani bashi don kudin da muke nema misali ka zane to ba yadda ba fa'in radda salafa in aka kulla ciniki da bashi sai ya zama hukuma ba ba waɗanda aka sa su sa ido ba su ji ba in gwamnati na ƙila ce 'yan sanda ko 'yan agaji masu bincike ba su ji an kulla wannan ba <clears throat> saboda sharaɗi ne 'yan sanda misali suka ji labarin an kulla ciniki ba daidai ba in gwamnati musulunci ne za su warware shi to sai gashi ya zo wurin mutum ya karɓi dubu ɗari ya karɓe mai kaya ya saya yadda ya ga dama har ranar biya ya yi ya dawo da kuɗin sannan sai hukuma ta ji shine ce fa in radda salafa in ya dawo da wannan bashi qabla fasxihi kafin a bata bashin kafin hukuma su da su ce ba ta yi da wannan bashin ba madha to shikenan abin wannan magana ba irin sauran ne na sama ba wa bai'ul urbani shi ko cinikin dammin wato wato bai'ul urban shine a san maka wani abu kafin ciniki wato mutum yana da kaya kayan na shi gila bai zo sai ce wani ba ni kaza da ala kaya na zai zo in yi zo zan sai dama za mu ciniki amma fa da sharaɗi in kayan ya zo ciniki za mu fafata in cinikin bai yiwu ba zan sai da kayana ba zan dawo ma da kuɗi ba za ka ci gaba da jira sai ran da aka samu kaya muka daidaita sannan za a warware to ba yadda ba ai zai yiwu ya karɓi kuɗi a hannunka a zo da kayan tun da kun yi da shi da wannan sharaɗin kuma ya ƙi sai dama ya cinye kuɗinka kuma ya karɓi kuɗin wani misali yana da wata hidima ta naira dubu hamsin ko ta dubu ɗari ko ta dubu ɗari biyu sai ce wane ba ne naira dubu hamsin ko naira dubu ɗari akwai kaya za a kawo wadataccen kaya zan sai dama. in tun da ma ka ba ni kuɗi yanzu wannan kaya in aka zo ba zan yadda kowa ya siya ba sai kai amma ba ciniki za mu in mun yi ciniki mun daidaita to za a yi zami in ba mu daidaita ba zan sai da kayana to in yi sai da kayan shi ba sai da maka da kuɗinka ba a'a to ko ba zai da maka za ka ci gaba da jira sai ran da aka kawo kaya kuka daidaita shaki ce ma urban ana yin wani ajiya duk wani nau'o'i ne na harkokin ciniki na cuta da zalunci wani cuta da zalunci duk wanda zai harka da kuɗi da kasuwanci bai miƙe tsaye ba zai shiga lalura wallahi zai shiga lalura sai mutum ya rayu yana wahala kuma yana harkar kasuwanci yana harka da kuɗaɗe ya ɗauki wani kuɗi ya sa a wannan ya ɗauka gumi shi ke ci na ko haram ke ci Allah ya kare mu ya ce wa huwa dafa ba da zamani ne mutum ka karɓi kuɗinsa bayan ba kawo kaya ba ala'annahu annahu in lam yatimmu al-bai'u lam yarji bihi da shara'in kuma in kayan ya zo aka yi ciniki ba a daidaita ba kai ba za ka damai da kuɗin shi ba amma ga sharaɗin da aka yi wane e eh, kaya na na zuwa ba ni naira kaza idan aka zo da wannan kayan kai zan fara matalla in mun daidaita shi kenan zan saida maka sai ka zame kudinka a ciki an yadda in ba mu daidaita ba zan saida ma wani bisa sharaɗi in na saida ma wani zan ciro kudinka da ka bani in baka abinka an yadda a amma ka karɓe mushi kudi an yi sa'a kuma kaya ya zo an sake sa'a na gaba shi ka fara matalla ba ku daidaita ba to kuma wai ka ɗauki kayan ka sai da ma wani shi kuma ya ci gaba da jira sai ran da aka kawo kayan da aka daidaita shi ci ma urban to ba a yadda ba wannan jishu wa huwa an yazida li ya qurra gairahu sai cinikin kore almazala ce wala tanajashu kada ku yi kore a kasuwanci shi kore yana da fuskoki daban-daban malam ya kawo fuska ɗaya Shi ne ka ruɗi mai sayan kaya domin a ƙara kuɗin kaya wannan galibi 'yan kasuwa na wannan idan suna so su ƙara makayansu kuɗi sun baza shi kana zuwa ka fara tayawa wani nan kamar baya jin ka yana jin yana kake taya kayan ga ya ɗan kai ya komo ko kuma a yi sa'a shagunan sun matse da juna sai gari kamar yana kallon wannan shagon ne amma hankalin shi na nan sai ya ji kuna daga-daga zani ne za ka saya tana dubu biyar yana a aka tsara wannan zani a tamfa ya tashi mata sun koro ka daga gida kana a a ya saida maka dubu hudu sai wannan ya zo ci a ashe wannan sabon zanin ya fito Kashi, aiko na daɗe ina neman shi nawa nawa sun shagon cewa la'ayi dubu bakwai bakwai nake saida shi a bani riba sai ce to na baka dubu bakwai da ɗari biyar shi kuma wata yana da gane fa dubu hudu ma kai kuma sai ga wannan ya saya a dubu bakwai da ɗari biyar ya lala dubu bakwai da ɗari biyar ya bada ce a jemun mun kaza ko kuma ya karɓa ya sa a jaka ya tafi wallahi dawowa da shi zai kudin da mai shago ne kamar da kayan da mai shagon ne kudin da ke aljihun shi na shi to kaga kai a gaban ka an saya dubu bakwai da ɗari biyar kai kuma kana daga a dubu hudu zai yiwu to wani lokaci kuma suna da dabara cikin najash kore wannan littafi ne za ka rufe iske a gabana ka zo tsaye ka ce nawa wannan littafin sai ya ce maka wato dubu biyu mu yi ciniki shi kuma littafin ma ɗari biyar ya fiye shi ya ce maka dubu biyu mu yi ciniki sai ka ce a'a ka yi hakuri ka sai da mun shi dubu ɗaya da ɗari biyu sai ce ban samu haka ba ban samu haka ba to shi ma wannan kore ne saboda ai ya gaya maka maganan da dole za ka sayi abin a sama shi littafin ɗari biyar ya sayi shi kuma da ya ce ban samu haka ba ba dubu ɗaya ɗari biyu ka ce ba ai ka kama ka tsara mashi ko ya ba haka ya samu ba ko dubu ɗaya ɗari biyu samu ba dubu ɗaya ɗari biyu samu ba amma kai da ce ban samu haka ba za ka ɗauka kuɗin ya wuce dubu ɗaya ɗari biyu ai abin da zai zo zuciyarka kenan a farko ba za ka taɓa ƙaddara kuɗin shi ya samu a ɗari biyar ne ba to kore ake ce ma wannan wannan cinikin an kulla shi mai ɗan kasuwan haramun ke ci ma kore ake ce mishi najashi sai bari mu gaggauta ko wa sawmu ala sawmi akhihi ba'da rukuni awwali cinikin cinikin wato tayi akan tayin wani bayan na farko yayi nisa to ba yadda ba wasaju mudrajan zugu bandir bandir din da yake ana buɗe shi zai yi a buɗe shi ciki shi a samu dameji to bandir din sai an buɗe shi in ba a buɗe shi ba a yadda ba misali kamar bargo ne ƙila bargo ne asalin faz saƙa ne irin na da zubu wanda ake sanyawa a buga nan a buga nan a yi ta za ga ana can shi da hannu haka to wani lokaci yana samun damiji sai a naɗe shi a naɗe shi a naɗe sai a zo da shi a naɗe to in an zo da irin wannan faz din wannan zugun to sai an buɗe shi saboda akan samu damiji a cikin shi in ba aka ce ba daman a buɗe yadda yake rufe haka za ka fi shi to ba yadda ba Wasau matsawiyan haka nan tufan da ya kamata a bude riga ce ko me ya kamata a bude ta a ganta za ce a ah, kada ka bude ka saye ta a haka sharadi ne ma ba yadda ba bi khilafi a ajalil bazzi to amma kuma banda dila wanda yake naɗe ila kamar yanzu ma ana yayin leda ko na abu an naɗe shi an matsi amma da sharadi abinda zai sa ba za a bude shi ba ga yanan alal barnamiji ya zama an yi rubutu a ciki in wannan ka je ka bude ya saba ma wannan rubutun ka rike wannan wannan takardar da ke jikin shi ka dare shi ka sai bandir ne amma a jikin shi an rubuta kwacin ne wato auduga ce 100% sannan adadin yadin yadi yadi ne a ciki sannan adadin kaza kaza ne kana zuwa sai ka buɗe shi sai ka iske ba haka yake ba ko ka fara yanka shi ka da shi amma idan ba matsatsi ne wanda aka tauna ba aka daure shi ba to a bude shi a gwada shi in kuma aka ka gamsu da haka ka tafi da shi shi ko matsayin shi daban in ka je ka samu ba haka ba in ko sharaɗi ya kama maka ba a buɗe mishi kaya shi shi yadda ka gan shi haka haka za ka fiye shi ko bayan kayan da zai buɗe ne shi wannan asalin kasuwancin ma ba a yadda da shi a yi hakuri waɗannan yau karatun sunaye ne na sun mu mai tashi ne to babu zai yi wasu da lokacin sallah yi a sa alama wani lokaci in an zo zama kuma a sake ɗaukan kalmomin tunda duk nau'o'in shi da ba a yadda da su bane kuma sunaye kawai ke zuwa da shi babu dogon bayani a cikin shi Allah ya ce mu ke mu subhanaka allahumma nashhadu an sha ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu